Babban kocin 'yan wasan kwallon kafa na 'yan kasa da shekaru 23, Samson Siyasiya, ya ce suna ci gaba da shirye-shirye gabanin wasan Olympics ɗin da za a yi a shekara mai zuwa. Ƙungiyar 'yan wasan ta samu nasara a kan Algeria inda suka yi masa ci biyu da ɗaya ranar Asabar ɗin da ta gabata. Hakan ya sa suka kasance zakarun ƙungiyar 'yan ƙasa da shekaru 23 na wasan African Championships da aka buga a Dakar babban birnin Senegal. 'Yan wasan kuma za su wakilci Afirka a Rio tare da Algeria da Afirka ta kudu. Ina mai farin cikin cin wannan kofin duk da dai an ji jiki amma muhimmin abu shine an yi nasara a cewar siyasiya. Ya kuma ce abin ba mai sauki ne in aka yi la'akari da 'yan wasan da muka kara da su a zagayen farko da na biyu. 'Yan wasan Algeria na da hazaka kuma sun nuna ta haka su ma 'yan wasa na abin da ya sa muka samu nasarar cin wasan. Yanzu za mu ci gaba da yin shiri tare da gyara kurakuranmu da kuma ƙara ƙwarewa. Siya-siya wanda ya jagoranci Najeriya a wasan Olympics ɗin shekarar 2008 inda ta samu lamba azurfa ya ce zai ƙara ƙoƙari a shekarar 2016.